babu ma ja'a fi ahkamid dima'i wal hudud babun fi ahkamid dima'i wal hudud abu zai da kairawa ne Allah ya masa rama ke yau zamu yi magana akan hukuncin jini da haddi kaga sai ya dace da abin da muka yi cikin tirmidhi din addima jam'i ne na addamu an jam'i ne na al malam ce wala tuqtalu nafsun bi nafsin illa bi bayyinatin adila ba a kashe rai da rai ba a kashe rai saboda rai wajen sakayya mukafa'a kenan wala tuqtalu nafsun mukafa'atan bi nafsin ba a kashe wata rai don sakankawa wata rai illa bi bayyinatin adila sai in an samu shaida ta daidai ta adalci wannan shaida din kuma aƙallu hara julani. mafi ƙarancin shaidan shine mai mutum nawa shaidar kisan kai da zai tabbatar a kashewa ne don ya kashewa ne mafi ƙaranci mutum nawa in mutum ɗaya ne fa bai zama shaida adila ba awi itiraf ko kuma firici shine compensing ko mutum ya furta ya ce ya yi alayi tirafu sayyidul adilla inda mutum ya faɗa da bakinsa ka yi shi kenan aizance ya kare. ya yi ikirari kenan au bil kasamati ko kuma ta hanyar rantsuwa alkasama ne al'aiman kenan amma ba a kashe wani saboda dalilin rantsuwa ya rantse cewa an kashe wa ne an kashe mun dan uwa wallahi tallahi an kashe mun dan uwa kurin ku je ku kashe wancan mutumin ba a yi sai da sharuɗa shine ce idza wajabat an gane idza wajabat kamar ya eh, ai idza ba ma wakaci ba in dai mahaukaci ne kisan kai to gaskiya wannan wani abu ne daban kuma ya zamanto mai hankali ne ɗaya kenan kuma baligan ne baligi ne kuma ya yi daidai da wanda ya kashe din a samu mukafa'a fi dini wal hurriya a dini da hurriya kun gane kamar misalin kar a ce uba ne ya kashe ɗa za a yi kisasi ko sannan kuma kar a ce bawa ne ya kashe ɗa kuma a ce za a yi wannan ayi ɗa ne ya kashe bawa dole sai an samu daidaituwa shine izawa da baɗin kuma waliyan wanda aka kashe din su yi ittifaki cewa lallai an kashe musu uwa wani shi ya kashe musu uwa in aka samu saɓani suka ce a a tsakani da allah wannan mutumin ba shi ba ne wasu suka ta rantsuwa shi ne to an samu matsala kun fahimci wannan a sama din ba za ta yi aiki ba sannan kuma sharaɗi shine masu rantsuwar daga mutum biyu ne isama ba wai mutum ɗaya ba mutum biyu isama sama sannan kuma ya zamanto su waliyan da za su yi suna da wani abin da ake ce da shi laus abin da ake ce da shi laus shine karina dalili wata hujja da zai bayyana cewa lalle wancan din ya musu kisan kai ba wai haka kawai ai shaci faɗi ba kuma dalilin ya zamanto mafi yanzu to za a gaskata me dalilin darina din kamar misali a ga wanda aka kashe din yana ta birgima a cikin jininsa ga wanda ake zargin ya yi kisan kan kuma a kusa da wurin kaga wannan laus ne karina ce me dalili gashi an kashe mana dan uwa ga wanda muke tuhumar gashi a wurin ya gama kashe shi zai gudu an ka gan shi kaga wannan laus ne karina ce dalili ne dole ne sai an samu wani abu da za a gaskata haka din ko kuma ga wukar ma da aka yi kisan a hannunsa kuma ga alamar jini kasan wani ɗin zai iya ɗaukan tawi ne wani zai iya cewa akuya yanka ya zo wucewa ko bai zai yi ba ha ya yanka akuya ne ya zo zai wuce ga wani kuma ya kisan kai ya gudu kuka zo ce shi ne da ka gama shi ba ba ba